kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a filin ƙwallon kafar da ake kira stade general sani kunce da ke birnin yamai mai yawan kujeru akalla dubu talatin da biyar inda magoya bayan jam'iyyar model lumana suka hallara a yammacin asabar ɗin da ta gabata domin ƙara jaddada goyon baya ga tsohon firaminista hama amadu a matsayin gwarzonsu na zaben 27 ga watan disambar 2020 mamman sani malam shine sakataren babbar jam'iyyar ta 'yan hamayya kuna tuna yau shekara uku da muka ɗauki alwashi muka ce ko ta so ko ta kwan ko dare ko rana hama amadu ne ka ji mun je dosa mun yi haka nan yau mun waɗi gobe za mu waɗi rana in ta hito hannu baya ɓace hamma amadu shi ne alburakin rana ta hito babu mai iya tare shi kuma ba za mu yarda ba mun kyarwa shi cewa hamma abu ne kandidakinmu shi ne mu. jagororin kawancen jam'iyyun adawa na cap 2021 sun halarci wannan gangami domin ƙarfafawa abokin tafiyar su gwiwa ɗan takarar jam'iyyar mpn kishin ƙasa ibrahim yakuba na daga cikin waɗanda suka yi wa hama amadu kara mu cap 2021 kun gani duk inda hama ya muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye saboda alkawalin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi. Ko da muke yi shine ranar zaɓe mu karɓo ƙasarmu yannan mu yi jagorancinta. Shugabar jam'iyyar Rasin haɗin kai madam Bayar Maryama Gamace na cewa mata na da rawar takawa a wannan gwagwarmaya ta neman mulki. Doso da Tilaberi sun waɗi, Manaɗi da Zandar sun nanata, Aga da Saba da gobi, mata ina kuke, in babu ku babu kokowa. mata ku to a yi kokowa mu kwato ƙasarmu ƙasarmu sai mun kwato ta sa'an nan za a girka zaɓe. a sha biyun daren juma'a shida ga watan nuwamba wayewar asabar bakwai ga wata ne wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya kammala inda aka kesta cewa kimanin 'yan takara arba'in da biyu ne suka gabatar da takardun su a ofishin ministan cikin gida a matsayin matakin farko jagoran 'yan adawa hamma amadu ya tabbatar da cewa ya gabatar da nasa takardun kenan kafin cikar wannan wa'adi takardunmu a cike suke mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dusan shiga takardu da mun ka aza don dosi a komple yake kenan ba mu matsala game da wannan kowa a niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zaɓe mu ma cikin kwanciyar hankali da da hada kai shine muke so a yi wannan zaɓe me duk sun ke komi da karhi za a yi za komi da karyi. a nan gaba kaɗan ne ma'aikatar cikin gida za ta damƙa takardun 'yan takara a hannun kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da hurumin tantance waɗanda suka cancanci shiga zagayen farko na wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba yayin da tuni hukumar zaɓe ta fara dakon katocin zaɓe zuwa manyan biranen jihohi kafin daga bisani a soma isar da su zuwa karkara a wani lokacin da 'yan siyasa a nasu ɓangare suka dukufa da tuntuɓar magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.